'Yan Najeriya dai ci gaba da kokawa bisa yadda farashin kayayyakin masarufi ke ci gaba da tashi a kasuwannin ƙasar, duk da cewa yanzu darajar kuɗin ƙasar na ƙara samun tagomashi. A baya, 'yan kasuwa sun alaƙanta tashin farashin kayayyaki a ƙasar da yadda farashin kuɗin musayar dalar Amurka yake a kasuwar canji, sai dai yanzu kusan makonni takwas farashin Naira na daɗa samun tagomashi. Zaidu Bala shine shugaban ƙungiyar muryar talaka a Najeriya, ya koka game da yadda farashin kayayyaki ke ci gaba da tashi a kasuwannin ƙasar, duk da cewa farashin dalar Amurka ya samu koma baya. Gaskiya kamar yadda mutane ka tafa faɗa tashin farashin dala yana sa tashin kayan masarufi kuma yanzu a najeriya ga dalar ta sauko kuma kayan sun ƙi saukowa har yanzu to ni ina ganin da cewa wannan laihi ba laihin komi na ba illa laihin 'yan kasuwa da laihin mahukunta saboda bai yiwuwa a ce akwai gwamnati a najeriya a ce an zura ido 'yan kasuwa na cin karensu babu babbaka yadda duk an haga dama haka aka sai suwa mutane kayayyaki Nasiru Mato shugaban 'yan kasuwa ne a jihar Yobe ya ɗaura alhakin tashin farashin kayayyaki a kan masana'antun da ke kasar. So wannan gaskiyar magana masana'antunmu da suke gida wayanda suke sarrafa wa'annan kayayyakin a gida da shafi shuga, taliya, fulawa gaskiya su ne hasali ma ba su rage farashinsu ba har yanzu. Kuma a jiya ma zuwa shekaran jiya an samu ƙari ma a fulawa wadda bai gaza naira dubu uku zuwa dubu hudu ba. so gaskiya za mu tattara wannan laifin ne a yanzu abin da shafi waɗannan kayayyakin a manyan attajiranmu waɗanda suke da masana'antu da shafi taliya fulawa siga a hirarsa da muryar amurka dr isa abdullahi kashiri manazarci kuma masanin tattalin arziki a jami'ar tarayya da ke kashiri jihar gombe ya ce faduwar darajar dalar amurka a kasuwar musayar canji ba zai sauko da farashin kayayyaki a kasar nan take ba eh, um, masu kasuwa da kayayyaki a yanzu da 'yan masu masana'antu kamfanoni duk abin da za su saya a dala watakila sun saye shi na wata uku hudu ko wata biyar nan gaba sun ajiye shi a tsadar da yake suna ganin dandala tana yawan haurawa to Allah cikin taimakonsa sai farashi ya sauka to su abin da ya kamata dama su yi shi ne tun farko bai kamata su ƙara kuɗi na kaya da aka siyo shi da farashi mai sauƙi ba domin suna tsammanin za su saye shi da tsada to da ba su ƙara ba da ba wani dalilin yanzu da zai zamanto a ce yanzu yanzu sai sun sauke da sun bari a lokacin sai sun siyo mai tsadar kafin su sayar da tsada wanda suka siya da saukin da sun sai da shi da sauki da ba a samu matsala a wannan wajen ba don a zahiran haka tattalin arziki yake tafiya yanzu dai 'yan najeriya dai na dakon ganin irin matakan da gwamnatin tarayya za ta bijiro da shi domin ganin farashin kayayyaki sun sauko a faɗin ƙasar rukayya basha muryar amurka daga abuja a najeriya